Haka ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka VOA sashen Hausa ke magana. masu saurari assalamu alaikum barkama da warhaka yanzu ma alheri grace abu ce tare da aisha ma'azu muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga aisha da muhimman kanin labarai To za ku ji cewa hukumomin Pentagon sun ce jami'anta hamsin ne suka yi rauni sakamakon harin da Iran ta kai a sansaninta da ke Iraki. A jiya talata ne aka kammala sauraron bayanan lauyoyi masu kare Trump kuma karshen babin farko a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. hakanan kuma a za ku ji cewa shugaban kasar sin xi jinping ya ci alwashin kawo karshen cutar coronavirus wacce ta barke a kasar tare da laƙumi rayuka da dama Ƙungiyar ɗaliban jihar Plateau sun kira wani taron manema labarai a jihar Borno domin neman gwamnati ta ceto ɗaliban da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da ita bayan kashe ɗaya daga cikin ɗaliban da ƙungiyar ta sace a hanyar su zuwa makaranta. mafi mahimmanci shine a duk sanda mutum ba shi da lafiya kai ana cikin annoba ne ko ba annoba wanda suka fi dacewa su ba shi shawara wanda ya kamata a yi su ne ma'aikatan lafiya wanda suke su ne kwararru Aisha za ta gabatar da shirin yanayi da muhalli shirin da zai rika gayyata ƙwararru domin yi muku bayanai kan abin da ya shafi yanayi. Muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar kamar wato ƙasar kamaru kamar yadda muka saba kuma mu ba ko masu saurare bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin Pentagon a jiya talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun Amurka da suka samu raunin kwakwalwa a sakamakon harin makamin nukiliya da Iran ta kai wani filin jirgin saman Iraki a farkon watan nan zuwa hamsin. Wannan shi karo na uku da ake samun karuwar waɗannan waɗanda suka yi rauni. Wannan adadin waɗanda suka yi jikkata ya ci karo da bayanan Trump na farko bayan harin cewa babu wani ɗan Amurka da ya rauni a harin. 'Yan kwanaki bayan kai harin hukumomin sojan kasar sun bayyana cewa jami'ai goma sha ɗaya ne daga dakarunta suka samu rauni a makon jiya kuma hukumomin pentagon suka bayyana cewa mutane talatin da hudu ne daga jami'an da suka raunata a jiya talata lieutenant colonel thomas campbell mai magana da yawun pentagon ya ce an samu karuwar mutane goma sha shida da aka gano cewa sun samu rauni a kwakwalwa cikin waɗannan mutane hamsin ɗin campbell ya ce talatin da ɗaya daga cikinsu sun koma bakin aiki jami'an sun samu kulawa ne a iraki da kuma cibiyoyin lafiyar sojan kasar daga ciki har da cibiyar lafiya ta yankin landstool asibitin sojan amurka mafi girma da ke wajen nahiyar amurka da kuma wani cibiyar lafiyar soja mallakin amurka da ke kuwaiti a jiya talata ne lauyoyin da ke kare shugaban amurka donald trump suka kammala gabatar da bayanansu inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawa ɗari da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da ukraine an kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai inda ake takaddama kan gabatar da sabbin shaidu ciki har da tsohon mai baiwa shugaban kasa wato baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro wato john bolton a babi na gaba masu kare shugaban sun yi amfani da rabin lokacin da aka shata musu ne kawai inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawan cewa yunkurin 'yan democrat na tsige shugaban ƙasa yana da haɗari amma har yanzu ba za a ce an kammala shari'ar ba tunda ana daɗa zafafa batun gayyato mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro john bolton yayin da ake sa ran cewa sanatoci 'yan republicans hudu ne kawai za su mara wa sanatocin democrats baya akan sauraron bahasin shaidu ba duk 'yan wato ba duk 'yan republicans ne suka amince da shari'ar da ake sa ran bolton zai bayar ba shugaban kasar sin xi jinping ya ci alwashin cewa kasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus wacce ta barke a kasar kuma ta laƙumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar sin da ma wasu sassan duniya shugaba xi ya yi wannan alkawari ne a jiya talata a babban birnin kasar beijing yayin da yake ganawa da tedros adhanom ghebreyesus shugaban kungiyar lafiya ta duniya wato who kamar yadda kafafen yada labaran kasar suka ruwaito sun ce zai ya faɗa wa ghebreyesus cewa ba za mu bar wannan mummunar cutar da ta yi nasara ba hukumomin lafiyar kasar sin sun bayyana karuwar mutane 26 da suka mutu a sakamakon cutar a jiya talata daga ciki har da mutum na farko da ya mutu a babban birnin kasar beijing A yanzu adadin duk mutanen da suka kamu da cutar ya haura 5,974 a kasar ta Sin. wato hukumomin sun sanya dokar hana kiwo a ƙwaryar birnin Wuhan kuma tushen cutar tare da hana shiga ko fita daga birnin. Da yawa wasu daga cikin birane da ke yankin Hube wanda Wuhan ya kasance babban birnin biranen yankin. An ƙaƙaba musu takunkumin hana yawo. hukumomin wuhan suna kokarin kammala wasu sabbin asibiti guda biyu musamman don kula da waɗanda suka kamu da cutar da adadin su ke ta haurawa japan da amurka na daga cikin ƙasashe da ke yunkurin fitar da 'yan ƙasarsu daga wuhan da aisha an jima kaɗan za ta sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu koma kan batun garkuwa da kuma kashe dalibai da kungiyar boko haram ke ci gaba da yi a waɗansu sassan najeriya da ya sa kungiyar ɗaliban jihar plateau na jami'ar maiduguri kiran taron manema labarai domin bayyana takaicin wannan lamari da kuma neman taimakon hukumomi francis katmuna shine shugaban kungiyar ya kuma zanta da wakilin haruna dauda biyu bayan taron kwanaki dan uwanmu da zai dawo daga hutun christmas ran tara ga watan daya wannan shekara ana zuwa hasar ya same su sun shiga hannun su boko haram wanda an kidnap nasu mu a association na naps mun ji labarin mun yi ta kokarin mu mun je mun samu school management mun gaya musu ga abin da ke faruwa su ma sun ce eh labari a samu su haka sun fara bi har suka je sun samu vc da oda mutane manyan mutane a ganyen da za a yi a samu a fitar da su amma bayan sati biyu mun ji labari ɗayansu boko haram sun ɗauka ransa shine rovul da siya dalib shi ma dalibi ne a jami'ar mu eh shi dalibi ne eh. a department of biological education part 1 student wato shi ma yana daga cikin yayan kungiyar ku na ɗaliban jihar plateau kenan eh yana cikin kungiyar kun samu labarin labarin kisa a nan ku samu eh mu iyayensa suka kira mu suka ce mana ga abin da suka gani a media a su media sa da yadda aka kashe shi shine mu ma muka bincika mun ga bidiyon kuma mun tabbatar shi ne aka kashe su nawa ne aka kama su guda biyu aka kama da shi da lillian daniel gang ita ma tana department of zoology part 1 student ita ma yar jihar plateau din ne eh ita ma yar jihar plateau Eh, amma ya labarin ta yake yanzu gare ku to gaskiya yanzu muna kokari mu ji koya take ba mu iya mun samu kokoran labarin ta ba sai dai fatan mu shine Allah ya sa tana da rai kuma management na school suna kokarin su su gan ya za a yi ita ma a samu a sake ta shi wannan saurayi dalibin zai kai shekara nawa ne yana shekara 22 daidai kuma kamar yana karatu a jami'ar nan shekarar sanar a jami'ar maiduguri bai kai shekara ba sabon shiga ne da yake ya gama nc in shi a federal college of education pension a plateau state ya apply a nan as a direct entry student shine an ba shi admission kenan ya yi registration ya fara lectures kenan na wata daya da rabi kenan an samu hutun christmas ya tafi garin dawowa kenan wannan abin ta faru da shi iyayensa kamar wani hali suke ciki yanzu gaskiya lokacin hankalinsu a tashe don ba su sani ya shiga su boko haram ba su suna da kiran numban shi baya shiga shine suka kira mu a makaranta ga ɗansu ya bar gida so suna tunani ko ya isa makaranta suna da kiran numbansa baya shiga muna kan bincike shine mun samu labari boko haram sun kama wayansu mun tuttura hotunan sai akwai wanda suna mota lokacin da abin ya faru sun ce e wannan hoton na cikin wanda boko haram sun tafi da shi a ina ka kame su a auno along yobe borno expressway a hanyar maiduguri eh, zuwa da maturi kenan ko eh. eh a cikin wace irin mota ce motar shi ce ko motar kasuwa ne motar kasuwa su biyun naka soke a cikin motar ko kuma ko wasu mutane su biyu aka fahimcin nasu suka fita an tambaye su sunayen su sun faɗa daga ina plateau sai an ce masu su sauka su biyu din aka tafi da su da shi da wannan yarinyar yanzu ita lilian ba mu da labari a kanta to wani kira za ku yi wa gwamnati ganin cewa ta shiga an kokarin sako ita wannan lilian din tunda ana tunanin kamar har tana raye to mu muna kira ga gwamnatin najeriya da kuma jami'an tsaro duk hanyar da za a yi a taimaka a sake ta mu za mu gode domin yanzu haka hankalin jama'a a tashi a wannan yanayi kuma yan dalibai hankalinsu ba a kwance ba don wannan abun ba zai kare akan mu yan plateau kaɗai ba duk jaman tsaro wanda mu duk dalibai wanda muke bin borno yobe expressway ba mu da kwance hankali a wannan yanayin ma da har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga aisha da karin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. babban jami'in diflomasiyan amurka a afirka ya ci gaba da matsawa shugabanni 'yan tawayen sudan ta kudu da su kafa gwamnatin gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe tibo nagi ya ce ya kamata shugaban sudan ta kudu salva kiir da shugaban 'yan tawayen rick macha su kawo da bambance-bambancen da ke tsakaninsu wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da kasar ta fama da shi a kasar da ta fi karancin shekaru da kafuwa nagi mataimakin sakataren gwamnatin amurka akan al'amuran afirka ya ce kir da maca ba su da wata hujja da zai sa su ci gaba da jinkirta wannan al'amari da aka tsayar wato da aka wa zuwa 22 ga watan fabrairun bana wanda aka amince a ƙarshen shekarar da ta gabata nagi ya zanta da manema labarai ta wayar talaho daga babban birnin ƙasar khartoum a jiya talata bayan kammala wani zagaye da ya kai shi har kasar kenya somalia sudan sudan ta kudu da kamaru nagi ya ce amurka na tattaunawa da sabuwar gwamnatin kasar sudan domin gano bakin zaren kalubalen da gwamnatin rikon kwarya ke fuskanta bayan da aka hambar gwamnatin umar albashir a watan afrilun bara nagi ya ce zai ɗauki lokaci kafin sudan ta saba da mu'amalarta da amurka shugaban amurka donald trump ya bayyana shirinsa na zaman lafiya a yankin kasashen gabas ta tsakiya a jiya talata shugaban wanda yake fatan kawo maslaha a yankin ya tsaya tare da firaministan isra'ila benjamin netanyahu wannan tsarin na, na wato wannan tsarin da na gabatar zai faranta wa duk bangarorin biyu ta hanyar baiwa duk bangarorin iko abin da zai da matsalar da ake samu tsakanin falasdinawa da hukumomin tsaron isra'ila trump ya ce a fadar white house san babu wani wanda ya wakilci bangaren falasdinawa waɗanda tun farko suka nuna ƙin amincewarsu da wannan shirin zaman lafiyan tun ma kafin su san abin da tsarin mai falle 80 ya kunsa kuma ba a shawarce su ba a lokacin tattaunawar trump yana ganin cewa wannan ƙin amincewar tun farko zai haifar da jinkiri na wani lokaci kana a jawabinsa ya ce ya aika wa abba abbas wasiƙa inda ya sanar da shi cewa idan ya zaɓi tafarkin zaman lafiya to amurka da ma sauran ƙasashe a shirye suke su tsaya tare da ita kuma za su taimaka mata a hanyoyi da yawa amincewa da wannan tsarin zai kai ga zuba jarin dalar amurka miliyan hamsin a yankin nasu wanda zai samar wa falastinawa wato sama da ayyuka miliyan guda a tsawon sama da shekaru goma hakan kuma zai haɓaka kudaden shigan falasdinawa har ninki so uku trump ya alkawarta cewa gaida aisha da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ku yi aiko mana sako kai tsaye a da yaushe a lamba tara hudu biyu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake Lafiya uban girma kai nake walege. kokari ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege madu dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a bushe arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aiki yanzu kuma ga aisha da shirinmu na gaba sha zaman ka kai Jama'a Assalamu alaikum ku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli. Sunana Aisha Mu'azu. A makon jiya mun koro bayanai game da yanayi sauyin yanayi da abubuwan da ke janyo matsalar sauyin yanayi domin samun kyakkyawar shimfiɗar shirin. To insha Allahu yau ma ɗorawa za mu yi daga inda muka tsaya a wancan makon. Har yanzu dai bakon namu Farfesa Adamu Idris Tanko ya yi bayani game da yadda ɗan adam yake assasa wannan matsalar. Wajen harkar noma, hmm. yadda muke zuba wasu chemicals, misali ka ɗauka a ce an kira shi taki. Hmm. Duk inda wannan al'amari ne na yau da gobe da ɗan adam yake. To waɗannan abubuwan duk suna da nasu illa. To sai ka ga ɗumamar ana samun ɗumamar yanayi ta wannan ah, hanya. Haka za ka ga mun kunna ba babur yau mun samar mu kamar nan mu da muke afirka mm. sai a cewa ake babur yana bukatar mix sai ka kara mix din don ya yi kauri domin kar ya kone sai ya dinga fito da hayaki sai ka ga manya-manyan illoli ne da suke faruwa sai ana ganin cewa za a kai yanayin da dan adam zai zama na cewa rayuwarsa a duniya kamar yana ah, tana da ban tsoro ana ganin nan gaba abin zai kamari domin idan aka samu canjin yanayi kusan komai a duniya ya a likitance kuma ga abin da dr ibrahim kana yake cewa da hayaki da kura da makamata kai tsaye yana kawo illoli ga mutane da suke shekan hayaki da bai kamata ba to shi sa ke ta kokarin Uh, batun uh, reducing uh, global emission wannan hayakin da ke fitowa yana kawo illoli ga lafiyar cikin mutum hmm. musamman hanyar numfashin mutum Da shi sa wasu lokuta muke gani cewa na samu karuwar cutuka irin su kansa musamman ma kansa of dogs wannan yana da dangantaka direct da wai da wannan hayakin ibiya yana nuna akan cewa wannan cutukan kansa ba na manar lungs kawai ba hadda ko ina ma cikin mutum suke yanzu. A bangaren shi kuma Awal Usman ya yi bayani game da matakan da gwamnati ke ɗauka wajen rage raɗaɗin da wannan matsalar ke haifarwa. Akwai ma'aikata wadda ake cewa Great Green Wall. Wannan ma'aikata musamman an yi ta ne saboda irin waɗannan abubuwa su musamman ma'aikata ce wadda take shuka bishiyoyi waɗanda su bishiyoyin nan in kin duba su ne suke uh, rage wannan gurɓatar yanayi da uh, su suke fitar da iska mai kyau a lokacin da mara kyau ta yawa sannan akwai ɓangare guda ɗaya da suke fitar da uh, wasu irin harshe na girki wanda baya bukatar itace mai yawa duba da yadda mutanen karkara suke amfani da itace su kusan da abubuwan da suke na mu'amalar su ta yau da kullum mm. to akwai irin wannan itatuwan uh, um, risho da ake basu wanda shi baya bukatar itace da yawa mm. sannan idan suna amfani da wutar itace su haska wani abun bukatar su ita wannan ma'aikata ta great green ta samar da fitulu wanda fitulun suna amfani da hasken rana sannan in wani abu ne ma wanda yake bukatar kamar Eh, koyar da sana'a ne wadda sana'a zai ta za ta rage yanayin yadda suke tsara bishiya su sayar don su wasu bukatunsu duk wannan ita ma'aikata ta ɗauka tana ƙoƙarin ta ga yadda za ta kawo ƙarshen wannan abu kuma ba ita kaɗai great green wall ba akwai ministry of environment a federal akwai a state akwai afforestation programs a jihohi da waɗanda duk waɗannan abubuwan da suke yi za ki ga in kika tattara duk abubuwan da suke yi baya wuce a samu wa ƙasar kamar matsaya a harkar mamaye yanayi. Sukan kurciya jawabi ne. Farfesa Sani Abubakar Mashi, shugaban hukuma mai kula da yanayi ta Najeriya jan hankali ga al'umma. Babban abu shine ya kamata jama'a su san cewa duniya wata kowa da kowa ce ba ta gwamnati ba ce to saboda haka jama'a in za ka zo ka ɗau wani mataki za ka yi wata rayuwa ka duba ka gani cewa wannan rayuwar da kake zuwa kake yi za ta kawo illa koko domin in ta zo ta kawo illa sai ta shafe ka sai ta shafi wani nasa mm. musamman to in Allah zai sanya mutane su zo rungumi wannan to shi zai sanya kika cewa koyaushe faɗakarwar da ake yi da mu hukumomin gwamnati muke faɗakarwa a daina a daina a daina dole mutane su rungume shi ba haƙƙin gwamnati bane ba su cewa su za su zo su sanya ka ka daina abin da kake in aka ce ma ka daina ka daina in aka baka shawara ka rika dauka in aka in dai Allah zai sanya jama'a su zo su dauki su shiga wannan su dauki wannan matakin to ana sa ran cewa za a yi nisa sosai wajen shawo kan wannan matsala. masu sauraro iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin namu na yanayi da muhalli na wannan makon. Sai ku tara da mu a makon gobe. yanzu madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku da kuma bakin namu ni aisha ma'azu nake cewa ma'asala. To a gaishe ki wannan shirin yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1725 da kuma 60 sai kuma za a saurare mu a VOA Africa a mita 200.5. haka kuma a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a kai tsaye yanzu kuma ga awal garba da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar kamaru a wannan mako. Za mu fara shayin garin namu na wannan makon ne da jaridar Du Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An da ta rawaito mana cewar maharan Boko Haram sun kona ƙauyuka da dama har ma sun yi awun ba da ɗimbin al'umma a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar da mai ta kasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar ta ba wa ƙungiyoyin jam'iyyun a faɗin kasar damar su fara gangamin yakin neman zaben ƙananan hukumomi da kuma kuma na 'yan majalisar dokoki na kasar har zuwa ranar takwas ga watan Fabrairu na shekarar ashirin. Jaridar Afrin Media kuma ƙorafi ta yi kan yadda hukumar zaben kasar Elekan ko Election Cameroon da har yanzu suka gaza mika wa mutane katunan zaben su kasancewar ana gab da fara kada gurihu a kasar. Jaridar Dusant kuma ta ce a jihar yammacin kasar jamhuriyar Kamaru 'yan gudun hijira daga jihohin 'yan aware guda biyu suna tururuwa zuwa cikin jihar domin neman mafaka. Jaridar Quotidien ta ƙasar Kamaru ta ce Karo cewa zaɓe da jagoran adawan ƙasar ya yi Maurice Kamto farin jininsa ya fara dishashewa a fagen siyasar ƙasar. Sai jaridar son ita kuma ta ce al'umman jihohin 'yan awaren ƙasar guda biyu suna barin garuruwansu kasancewar irin barazanar da masu ɗauke da bindiga suke yi musu a wannan yankin. Sai jaridan gwamnatin ta kasar Kamaru ta ce masu dauke da bindigogi a bangaren 'yan awaren kasar sun lashe takobin cewar za su hana gudanar da zaɓe a jihohin nasu guda biyu. Jaridar Kalarama ta ce 'yan adawan kasar Kamaru sun fara korafi kan yadda suke hango cewar jam'iyya mai mulkin kasar RDPC ko CPDM za ta aikata magudi a zaben da za a gudanar. Jaridar Kamarun ma ta ce yawancin jam'iyyun adawa a faɗin ƙasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru sun yi haɗin gwiwa a su a zaben ƙananan hukumomi domin suna buƙatan karɓan kujeru daga hannun jam'iyya mai mulkin ƙasar rdpc za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar guardian handa ta ce gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru ta fara ƙarfafa matakan tsaro a faɗin ƙasar domin ganin ta cimma burinta na dakile 'yan ta'ada a kan iyakoki da kuma cikin ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba da muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaida muhammad sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wayar tarho. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garba ce da mun ba kungiyar mu da talaka ta kasa shi jihar Taraba. Daga da wannan annoba ta coronavirus da ta bayyana a kasar China wanda kuma take kokarin mamaye kasashen duniya da dama da kuma wannan cuta ta lassa fiba da ita kuma ta bayyana a Najeriya kuma take kokarin mamaye wasu jihohi da dama. baki ke muna addu'an Allah ya kawo mana ƙarshe na wannan cututtuka a duniya da kuma fatan shugabanni lafiya na duniya za su tsaye domin kawo garki ko mu ce magungunan da za su kawo karshen wannan cuta da kuma fatan waɗanda Allah ya tura musu wannan jarrabawa na jinya Allah ba su sauki. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katin Madaki a jihar Bauchi. da kyau ma'aikatan gidan rediyo amerika sannan ku da kokari ra'ayina na yau zan yi kira ne ma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari da kuma gwamnoninmu na najeriya a gaskiya muna so su kula da ilimin primary school a najeriya duba da yadda yanzu ɗalibai suke da yawa kwarai da gaske a najeriya to yana da kyau ilimin primary school a ƙara kula da shi kwarai da gaske duba da yadda malaman suke so a ci gaba da tallafa musu da kuma gyaggyara makarantun da ƙara su. Assalamu alaikum sashi Hausa na da Amurka. Ra'ayina zan fitar kuwa ina son Human Rights ja hankalin su shari'a Allah. Da ke da shugaban ki gaba ɗaya Allah sai maganin su. Yau kuma Human Rights bisa Human shari'a. ban san wani ba a duniya. kuma don haka mu muna goyon bayan wannan ya karya da an kan shi hukuncin kisa rayoyin ku masu saurare yanzu ga aisha da tashin muhimman kanin labarai ta takaice hukumomin pentagon a jiya talata sun bayyana karuwar jami'an dakarun amurka da suka samu raunin kwakwalwa sakamakon harin makaman nukiliya da iran ta kai wani filin jirgin saman iraki a farkon watan nan zuwa hamsin wannan shine karo na uku da ake samun karuwar waɗanda suka yi rauni a jiya talata ne lauyoyin da ke kare shugaban amurka donald trump suka kammala gabatar da bayanansu inda suka faɗa wa 'yan majalisar dattawa ɗari da ke duba yiwuwar sauke shugaban daga mukaminsa cewa shugaban bai aikata laifi ba a mu'amalarsa da ukraine an kammala babin farko na sauraron shari'ar tsige shugaban a majalisar dattijai inda ake takaddama akan gabatar da sabbin shaidu ciki har da tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro john bolton a babi na gaba shugaban kasar sin Xi Jinping ya ci alwashin cewa ƙasarsa za ta shawo kan mummunar cutar nan ta coronavirus wacce ta barke a ƙasar kuma ta laƙumi rayuka 132 tare da kwantar da wasu dubban mutane a kasar ta sin da wasu sassan duniya babban jami'in diflomasiyan amurka afirka ya ci gaba da matsawa shugabannin 'yan tawayen sudan da ta kudu da su kafa gwamnatin gambiza a gabanin wa'adin da aka shata musu watan gobe tibo nagi ya ce ya kamata shugaban sudan ta kudu salvo kir da shugaban 'yan tawayen rick macha su kawo da bambance-bambance da ke tsakanin su wanda ya kawo tsaiko a batun kafa gwamnati bayan yakin da kasar ta fama da shi a ƙasar da tafi karancin shekaru da kafuwa. To a gaishe ke masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku je abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin ciwon mace da ke ba mata damar musayar miyau kan abin da ya shafi rayuwarsu. kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da twitter domin yin tsokaci akan wannan shirin baki ɗayansa ko kuma aiko da sakonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da aisha ma'azu ta karanto labarai da salama abu da haɗa shiri da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri.